ko da yake kawo yanzu wani alkali mai shari'a ko babban alkali alkalai bai fito ya bayyana sammacin hamma Ahmadu ba a kafafen yada labaru wata majiya mai tushe ta tabbatar da sa hannun alkalin da ke kula da shari'ar waɗanda ake tuhuma da mallakar jarirai kan wata takarda da ke tabbatar da sammacin hamma Ahmadu ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhuma da laifi kuma ya sulale inda yake ci gaba da gudun hijira a ƙasashen waje. sammacin mai suna manda dare na da launin ne da cikin gida kawai sabanin sammacin ƙasa da kasa da wasu suke tuhumar an saka wa malam hamma amadu metar sule umaru shine launin da ke kare hamma amadu lokacin da aka ce shi hamma wannan eh, an ba da izini na kamash da na duba takardar ta zuga asambare sai na ga kwantarandu ne kamar eh, sja mataimakin sja shi ne contrandu kasa ana assembly ana contrandu rahoton bayan taro bayan taro sai kuma list de presence sunan mutane wanda da aka yi reunion ga sunan wanda wanda wata sanu to wannan duka babu wannan pv kenan ko yanzu da aka aika mu hamma mandadare national ko shi an taka doka dan bai kamata ba tunda wannan takarda contrandu na reunion ba pv bane ba decision ba ce ba. Tuni gungun kawancan jami'in da ke mulki suka mayar da martani kan kalaman da shi lauyan Malam Hamma Ahmad ya yi tare da cewar shaci faɗi ce kawai irin ta siyasa. Alhaji Asmanu Muhammadu sakataren yada labarun jam'iyyar PNDS tarayya ne mai mulki. To lauya da ka ce lauya na ce maka dillali ne. Lauya ba juju ba ne. Shina faɗin abin da ya ga dama saboda ya samu wani abu a wajen mutumin da yake karewa. kuma lauyan nan dan siyasa ne kowa ya sani lauyan nan ya zamna a cikin jam'iyyar PNDS tarayya saboda haka shi da kai ne biyu tudu kulita shi kai zancen siyasa yake yi ba zancen gaskiya yake ba kuma ba zancen doka ba yake yi kowa ya san shi dan jam'iyyar PNDS tarayya na da aka kora a da kawai yanzu dai bangaren malam Hamma amadu na yau batun ne kallon bita da kulli irin ta siyasa ganin cewar Hamma amadu. na a matsayin ɗan takarar da shi kaɗai ne ke iya tunkara shugaban ƙasa isufu muhammadu a yayin zaɓukan da za a gudanar a shekarun dubu biyu da goma sha 2016 kamar yadda shi kan kansa hamman ya sha faɗa a kafafen yaɗa labaru na ƙasashen waje inda yake gudun hijira alhaji lawali salisu leje ne kakakin jam'iyyar lumana afirka ta hamma amadu muna da yaƙini muna da tabbacin cewa haƙiƙan bita da kullun siyasa ne abinda ake zargin hamma amadu da shi bai hau bisa kan shi ba dan inda ya hau bisa kan shi yau da gwamnati sun mishi manda dare international saboda wannan dosiye sun da kansu suka ce sai yan dosiye international sun ce dosiye ne magana ce ta duniya baki ɗaya dan su kara gabatar da abin ga duniya a tabbatar da suna da gaskiya ya kamata kamar yadda hamma ya ce su yi mishi manda dare international su aika wannan shi ne ya wajibi gare shi. Kalaman da tuni Asmanu Muhammadu sakataren yada labarun jam'iyyar PNDS tarayya ya ce ba sa da tushe ballantana makama. A wannan ai zancen su ne ita kotu ba su ba za su koya mata aiki. Saboda haka duk wani mutum da zai yi zance bisa zancen kotu kowane ne zance dai shi kai irin wanda ya saba ko irin wanda ya ga dama. Kotu ce adda izinin ta ɗauki mataki wanda ya dace da ta yi. Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.